الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الجمعة بقي جوازها رمضان هجرنا لشكرة دبودة لحدودة ثلاثين دبيان daidai da hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu za mu fassara ayoyi uku na suratul ma'ida daga aya ta talatin da biyar zuwa aya ta talatin da bakwai insha Allah ta'ala kuma darasin wannan karatu shine bayani akan ma'anan alwasila ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wasila wacce za ta kai ku gare shi wabtagu ilayhi alwasila ku nemi alwasila wacce za ta kai ku ga Allah wajahidu fi sabilihi ku jihadi a hanyar Allah la'allakum tuflihun akwai tamanin ku samu tsira inna alladhina kafaru إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله تهتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم إن الذين كفروا لله فوضا سوف كافرجه لو أن لهم ما في الأرض جميعا da dai a ce duk abin da ke cikin ƙasa mallakan kafirai dukiyar da ke duniya gaba ɗaya a ce ta kafirai ce wa mislahu ma a samu kamarsa tare da shi wato da za a ce dukiyar duniyan nan gaba ɗaya ta kafirai ce a samu ninkinta sau guda a ce kafirai za su ɗauki wannan dukiya da ya sadu bihi min azabi yawmil qiyama don su fanshi rayukansu daga azabar ranar tashin kiyama Allah madaukaki ya ce ma ta kubila minhum ba za a karba musu ba wala kuma azabun alim kuma lallai suna da azaba mai radadi يريدون أن يخرجوا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا من النار سنة نفهم سسامو hanyar fita daga wuta wa ma hum bi kharijin minha alhali kafirai su ba masu fita daga wuta bane walahum azabun muqim kuma suna da azaba mai dawwama shine al-muqimu ad-da'imu nas'alullah as-salamata wal afiya kun ga Allah subhanahu wata'ala yayi kira ga waɗanda suka yi imani da shi suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku kiyaye Allah wannan shine abu na farko na biyu Ya ce wabtagu ilaihi wasila. ku nemi alwasila da za ta kai ku gare shi wato ku nemi alwasila wacce za ta kai ku ga Allah wabtagu ilaihi alwasila babu shakka wannan kalma ta alwasila tana da muhimmanci me yasa aka ce tana da muhimmanci saboda Allah madaukaki sai da ya kira masu imani sannan ya musu wannan umarni don haka duk wani mai imani ana masa umarni da ya yi riko da alwasila zuwa ga Allah wannan umarni ne na Allah subhanahu wata'ala na babu shakka magana akan alwasila magana ce mai fadi magana ce mai yawa da za mu takaita bayani akan ta akan al'amura guda biyar bayanai kamar guda biyar su za su baka fahimtar abin da Allah madaukaki yake nufi bayani na farko me ake nufi da alwasila wanda shine at-tawassul wannan kalma ta alwasila wacce Allah madaukaki ya kawo a cikin suratu ma'ida ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila ku nemi alwasila zuwa gare shi me ake nufi da alwasila wanda a harshen larabci al-imam abu nasr isma'il bin hammad al-jauhari ya rasu hijira da shekara 393 shekara 1043 da suka wuce Allah mu dauki ya masa rahama yana cikin malamai da suka yi rubutun littafai na fassara kalmomin eh, da suka zo cikin alkur'ani ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam bayani game da ma'anar kalma a harshen larabci yana cikin malamai da suka yi rubutu a zamanin farko na fassara kalma dictionary na arabic الإمام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري yana da littafi a siha uh, mujallar na hudu shafi na dubu da ɗari hudu da tasirin da bakwai yana cewa al-wasila asali da larabci idan aka ce alwasila ma yuta ƙarrabu bihi ilal gairi shine alfarma alfarma ana samun ta ne wajen sarakuna haɗa. da yawa ba ka isa ga sarki kai tsaye sai ka nemi alfarma alfarma shine sai ka bi ta imma hannun wani bafaje ko wani abokinsa ko wani babban mutum amma kai tsaye ka isa ga mutum zai yi wuya wannan shi ake ce ma alwasila ma yutaqarrabu bihi ila alghayr abinda aka yi amfani da shi wajen isa ga wani shi yasa ake kiran alwasila da sunan tsani saboda sai ka hau tsani kafin ka isa inda kake son zuwa Tsawonka ka ba zai kai ba Allah subhanahu wata'ala yana sama saboda haka kana son isa gare shi sai a ce ka ɗauki tsani wannan kalma ta alwasila a larabci babu shakka haka ne duk abin da ka yi amfani da shi don isa ga wani ana ce mar alwasila inda aka ce alwasil alwasail shine jam'u ta alwasila at-tawsil wa tawassul ma'ana su guda don haka idan aka ce alwasila ko aka ce at-tawassul ma'ana guda ce in ji al-imam jawhari rahimahullahu ta'ala don haka ana cewa wassala fulanun ila rabbihi wasila kaga wassala da shadda kuma akan ce tawassala ilaihi bi wasila ma'ana su guda taqarraba ilaihi bi amali mutum yayi wani aiki wanda ya kai shi kusa ga Allah wannan shine ake nufi da alwasila ko atawassul sannan al-imam Abu Hussein Ahmad bin Faris shi ma ibn Faris yana cikin malamai masana harshen larabci na zamanin farko yayi zamani guda da al Jauhari yana da littafi da ake kira mu'jamu maqayisil lugha shekararsa dubu da talatin da tara da mutuwa tsakaninsa da al'imamu jauhari bai wuce shekara uku ba yana cewa abin da ake nufi da alwasila raga batu wa talab kwaɗayi da kake da shi bukata da kake da ita da larabci ana ce mata alwasila yuqalu wasala idza ragiba wal wasilu ar rage mu Allah azza wa jalla saboda haka kalmar alwasila ta ta'allaka da mai kwaɗayi ga Allah wanda ke da bukata wajen Allah sai ya ce alwasil kaga ya da cewa abinda ake nufi da alwasila shine samun tsakatsaki samun tsakatsaki ya kasance an samu wani aiki wanda ya isar da mutum ga Allah shi ke cewa idan ta karraba ilaihi bi amalin haka nan al Muhammad bin Walid az-Zubaydi al-imam az-zubaydi ya rasu hijira da shekara 148 shekararsa 1286 da rabuwarsa da duniya yau shine mai littafin tajul arus min jawahir babban littafi ne yana gaban al-imam jauhari eh, ta wajen zamani shima haka ya fassara wannan kalma haka in ka duba lisanul arab mujallar na goma sha ɗaya shafin ɗari bakwai da zuwa da wannan duka haka za ka taras haka nan al'imam al-mubarak bin muhammad ibn al-asir ibn al-asir mai littafin an-nihayatu fi garib al-hadis wal athar ya rasu hijira na da shekara 606 shekaru 829 da suka wuce haka nan al al-husayn bin muhammad al ragib al-asfahani mai littafin al-mufradatu fi garib al-qur'an yana cikin malamai da suka rubuta littafai saboda fassara ɗaiɗaikun kalmomi waɗanda suka zo cikin alkur'ani littafinsa yana da muhimmanci shekararsa ɗari tara da talatin da uku rabuwarsa da duniya rahimahullahu ta'ala yana cewa alwasila a tawassulu ila shai bi ragaba ka yi ƙoƙarin isa ga wani abu amma tare da kwaɗayi kana son isa ga wani abu ka yi ta ƙoƙarin neman hanyar isa gare shi wanda shine alwasila kaga a harshen larabci kenan idan ka dawo ta fassara da malamai suka gabatar ibnu kasir rahimahullahu ta'ala a littafin tafsirinsa yana fassara ita wannan aya ta suratul ma'ida ya ɗauko fassarar Abdullahi bin Abbas. Abdullahi bin Abbas sahabin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce alwasila a tawassulu eh, yana cewa alƙurbatu ilallahi abin da ake nufi da alwasila shine ƙoƙarin kusantar Allah in ji Abdullahi bin Abbas don haka idan Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila wabtagu ilayhi wasila. Abdullahi bin Abbas ya ce abin da Allah yake nufi ku nemi hanyar kusantar Allah shine abin da ake nufi da ibtagu wasila wasila Abdullah bin Abbas kowa ya san shi sahabi ne na manzon Allah ana cewa babu wanda ya kai shi sanin fassarar alqur'ani sannan in ka dawo ga tabi'ai al-Imam Mujahid Atha bin Abi Rabah Abu Wa'il al-Hasan al-Basri al-Imam Qatada Abdullah bin Kasir al-Imam Suddi Abdurrahman bin Zaid waɗannan dukkan su tabi'ai ne yanda Abdullah bin Abbas ya fassara haka nan suka fassara al-imam abu qatada yace taqarrabu ilayhi bi ta'atihi wal amal bima abinda ake nufi da cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye Allah ku nemi alwasila zuwa gare shi waɗannan tabi'ai suka ce abinda ake nufi ku yi ƙoƙarin kusantar Allah ta yin me al-imam qatada yace bi ta'atihi ta yin biyayya ga Allah wal amal bima yurdi da aikin da Allah ya yarda da shi biyayya ga Allah aikin da Allah ya yarda da shi ta nan ake samun kusantar Allah don haka sai Abdurrahman bin Zaid ya karanta aya ta biyu ta wacce ta zo akan maganar alwasila a cikin alqur'ani ita ce aya ta 57 ta suratul isra'i ulaika allazina yad'una yabtaquna ila rabbihim wasila mas'ud sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin dalilin saukan ita wannan aya ta hamsin da bakwai ta suratul isra kaga waɗannan ayoyin guda biyu ayan da take suratul ma'ida wacce muke bayanin ta ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila aya ta hamsin da bakwai ta suratul isra'i ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila su ne kaɗai ayoyi cikin alkur'ani da suka yi magana a kan alwasila su kaɗai suratul ma'ida suratul isra Abdullahi bin mas'ud daga cikin fassarar da ya yi ma ita wannan aya ta bakwai ta suratul isra wanda bayanin yana cikin tafsirin ibnu jarir al-tabari jami'ul bayan da mujallar na 17 shafin biyu. Abdullahi bin Mas'ud ya ba da labari ya ce a zamanin jahiliya kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kana nasun minal al-insi ya'buduna qauman min minal jinni akwai mutanen da ke bautan aljanu a zamanin jahiliya a cikin larabawa akwai masu bautan aljanu ba dai su ba su kadai ba hatta sauran al'ummomi ana samun masu bautan aljanu bori da kake gani bautan aljani ne wato ka rika biya wa aljani bukatarsa duk abin da ya nema shine bauta abin da aljani ya bukata ka yi marka aikata ko menene wannan shine bauta to saboda haka mutum zai ta'allaka rayuwarsa da aljani da'iman abinda aljanin nan yake so yayi shi zai aikata to haka larabawa suke a zamanin kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai masu bautan aljanu suna da irin wannan addini abdullahi bin masud ya ce ana nan ana nan lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yana wa'azi sai waɗancan aljanu da ake bauta musu ka musulunta su larabawan da ke bautar aljanun kuma suna nan akan kafirci aljanun da ake bauta sun musulunta masu bautan aljanun kuma suna nan akan kafirci shine ce baqiyal insu ala kufrihi shine Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan yake magana to ai aljanun da mala'iku da kuke bauta da manyan halittun Allah ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim bauta suke suna ta nemar alwasila ila rabbihim hanyar da za ta kai su kusa ga Allah shi yasa Allah madaukake ya ce ayyuhum aqrab kamar gasa ake yi tsakanin su tsakanin aljanu tsakanin mala'iku tsakanin waliyan Allah annabawan Allah kowa kokarinsa ya ga cewa ya je kusa da Allah ayyuhum aqrab waye yafi kusa da Allah ويرجون رحمته سنة فاتن سامو رحمر سا ويخافون عذابه سنة تولن عذاب سا inna azaba rabbika kana mahzura lalle azabar Allah mahalicinka a bar a ji tsoronta ne wato abin kiyayewa ne wannan ya nuna cewa da mala'iku da aljanu na kwarai da mutanen kwarai kamar annabawa da salihai ƙoƙarinsu a rayuwarsu shine su ga waye ya je mafi kusa da Allah ayyuhum aqrab shi yasa Allah yake yad'una yabtaguna in an ce yad'una abuduna bautan Allah suke yi suna bautan na saboda me ƙoƙarinsu su ga cewa sun je kusa da Allah Abdurrahman bin Zaid ya fassara kalma ta alwasila da cewa abinda ake nufi da alwasila shine aikin da Allah ya shar'anta at-ta'a sannan wal amalu bima yurdihi aikin da ya zamanto Allah ya yarda da shi wannan shi ake nufi da aikin da mutum zai yi riko wanda zai zama zai zamanto masa tsari da zai kai shi kusa ga Allah subhanahu wataala wannan fassaran sahabin manzon Allah Abdullah bin Abbas mun samu fassaran tabi'ai mun samu fassaran sahabi game da abin da ake kira alwasila at-tawassul mun samu fassaran tabi'ai game da abin da ake cewa alwasila at-tawassul ka duba tafsirin ibnu kasir sai ibnu kasir ya ce wa hadha allazi qalahu haula'il a'imma fassarar nan da waɗannan malamai suka yi makalma ta alwasila la khilafa bainal mufassirin fi babu sabani a tsakanin malaman tafsiri kaga kenan ya gama maka iya bincike ma da zaka yi ba sai ka je duba littafi ba duk wani malamin tafsirin duniya idan aka ce menene alwasila zai ce alwasila ita ce aikin da zai kai ka kusa da Allah aikin da Allah ya riga ya yarda da shi shi ne alwasila fassarar sahabi fassarar tabi'ai fassarar tabi'u tabi'in kaga magana ta kare in dai kana neman sanin ma'anar alqur'ani dole ne ka nemi sani wajen sahabin manzon Allah saboda sahabi shi ya zauna da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san harshen manzon Allah yana larabci irin wanda ake yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka fahimtarsa game da kalma ta alkur'ani ta fi fahimtar wani malami da zai zo a baya shi shekul islam rahimahullah ta'ala littafin majmu'u fatawa a mujallar na 27 shafi na 434 ya ce wa hadhihi alwasila kun ga ita alwasila ɗin nan allati amara Allah an ga ilai wacce Allah ya mana umarni mu neme ta zuwa gare shi alwasila da Allah ya mana umarni mu neme ta zuwa gare shi ya ayyuhal ladzina amanu taqullah wabtagu ilayhi alwasila shaykhul islam yace qala ammatul mufassirin dukkan malaman tafsiri haka suka fassara sai ya kirga ce kamar Abdullah bin Abbas Mujahid bin Jabar, Aqwa bin Abi bin Abi Rabah al-Imam al-Farra ya kirga sunayen malamai sai yace alwasilatu alqurba abinda ake nufi da alwasila at-tawassul shine kusancin Allah idan aka ce wabtagu ilaihi alwasila ana nufin ku nemi kusanci zuwa ga Allah wabtagu ilaihi alqurba shine wabtagu ilaihi alwasila ku nemi kusanci zuwa ga Allah al-imam qatada yace taqarrabu ila Allah bima yurdihi kusancin da za ku nema zuwa ga Allah za ku yi riko ne abinda Allah ya riga ya yarda da shi abinda Allah ya riga ya yarda da shi qala abu ubaida abu ubaida yace tawassalta ilayhi ay taqarrabta idan ka ce kamar da larabci tawassaltu ila shay'in ma'anarsa taqarrabtu ila hadha shay wato idan ka ce nayi tawassuli ga wani kana nufin nayi kusanci ga wani Abdurrahman bin Zaid yace ma'anarsa tahabbabu ila Allah ku yi kokarin nuna soyayyar ku ga Allah Wata والتحبب والتقرب إليه إنما هو بطاعة رسوله don haka shekul islam ya ce idan aka ce ku nuna soyayyar ku ga Allah ku yi ƙoƙarin kusantar Allah shekul islam ya ce ba yadda za a yi ba yadda za a yi ka samu soyayyar Allah ka samu kusantar Allah sai ka bi annabi Muhammad ita ce kaɗai hanya kuma gaskiya ne saboda me ba ka ganin Allah ba ka ganin Allah don haka ya za a yi kaso shi sai ta labarin da wanda Allah din ya aiko ta nan da za mu iya sanin waye Allah saboda haka bayan da za a yi musan Allah sai ta hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka shekul islam ya ce fal imanu bir rasuli ka yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ta'atuhu kai biyayya ga manzon Allah huwa wasilatul khalqi ila Allah wannan ita ce kadai hanyar da halittu za su samu isa ga Allah laisa lahum wasilatun yatawassaluna biha albatta illa al-iman bi rasulihi wa ta'atuhu dan adam ba shi da wata hanyar da zai isa ga Allah wallahi sai ya bi ta manzon Allah sai ya bi ta hanyar annabi sallallahu alaihi sallam. hanyar annabi ya take al bihi wa ta'atuhu ka yarda da annabi shine ka bi annabi ko ka yarda da abin da ya faɗa kuma ka aikata abin da ya maka umarni wannan shi ne son annabi amma kana son annabi abin da manzo ya aikata ba ruwan kan shi kaga wannan maganar manza ce ko laysa li ahadin min al khalqi wasilatun illa Allah tabaaraka wa ta'ala illa bi wasilati al iman bi hadha rasul al karim wa ta'atihi shekul islam ya ce babu wato halittu mutane ba su da wata hanya da za ta kai su kusa ga Allah da za ta sa su so Allah wallahi sai ta hanyar imani da wannan manzon da kuma biyayya gare shi shine kadai saboda haka idan aka ce yabtagu ilaihi wasila ma'anarsa ku nemi aiki wanda Allah ya yarda da shi kamar yadda Abdurrahman bin Zaid ya fassara ku yi riko da aikin da Allah ya yarda da shi wannan aiki da Allah ya yarda da shi in kun rike da kyau zai kai ku kusa ga Allah zai zama tsari gare ku kaga yayi a dunkule ne shine shekul islam yake cewa ai aikin da Allah ya yarda da shi shine wanda manzon Allah ya karantar saboda idan annabi bai karantar da aiki ba ya za a yi musan wannan aikin Allah ya yarda da shi babu yadda za a yi ka sani ko الإمام محمد الأمين الشنكيطي رحمه الله تعالى من تفسير أضواء البيان مجلد النبي شافي ذا كمان الشيء فسر وأن آية سورة المائدة Muhammadu La'ibu shafifi ya ce, ilam ka sani ya kai musulmi, anna jumhurar ulama'i akasarin malamai, ala annal murada bil wasilati huna huwa. Akasarin malamai da aka yi a tarihin musulunci suna cewa ma'anar alwasila ita ce, alƙurbatu ilallahi ta'ala kusanci ga Allah. Menene alwasila? Kusantar Allah. Ta ya za a kusanci Allah? bimtisali awamirihi ta bin umarnin Allah wajtina bi nawahihi da gudun abinda Allah ya hana ala wufqi ma ja'a bihi Muhammadun daidai da abin da annabi ya zo da shi bi ikhlasin sannan aikin da kai gaba ɗaya idan aka dora akan ikhlasi a samu ya ci kaga kenan kayi abin da Allah ke yin umarni a yi ka bar abinda Allah ya hana daidai karantarwar annabi kayi aikin kuma da ikhlasi to za ka kusanci Allah wanda ita ce fassarar akasarin malaman sunna yana cewa li anna haza wahdahu saboda wannan shi sa huwa tariqul muwassila ila ridallahi ta'ala ita ce kadai hanyar da take kai mutum ya samu yardan Allah yaya za a yi ka samu kusantar Allah ka bi umarninsa Allah ya samu gari wanda yake son ya samu yardan Allah dole ya bi umarnin Allah idan ka bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ka nisanci abin da Allah ya hana bin umarnin nan da kake yi na Allah ya dace da karantarwar manzon Allah to sannan aikin kuma da kai gaba ɗaya a samu kayi shi ne domin ka samu yardan Allah Shi shine ikhlasi magana ka kare ka je kusa da Allah لأن هذا وحده هو الطريق ta'ala. إلى رضا ma تعالى min ما duniya wal akhirah. In kana so. Ka samu wani abu da ke wajen Allah. alkhairin duniya ko ta lahira misali domin akwai wanda ke da bukata na duniya yana bukatan Allah madaukaki ya bashi lafiya ko Allah ya bashi arziki ko Allah ya bashi ya biya mar wata bukata ko kana da bukata ta lahira yaya za a yi ka samu wannan bukatar ta isa ga Allah sai ka je kusa da shi shi ne abin da Allah ke cewa wabtagu ilaihi wasila ku yi kokarin neman kusancin Allah alwasila shine ka yi riko da wani aiki wannan aikin shi zai kai ka kusa ga Allah yadda za ka miƙa bukatunka ga Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa aikin nan yana da matakai guda uku na ɗaya ya dace da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala na biyu ya dace da karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam na uku a samu kayan aikin da ikhlasi nan da nan za ka je ga kusa da Allah Wanda ita ce fahimtar galibin malaman sunna yana cewa aslul wasila at-tariqu allati tuqarribu ila shay da larabci idan aka ce alwasila asali hanyar da ta kai ka kusa ga abu shi ake kira alwasila wato alfarma wanda ya maka taimako tsani wanda ke kai ka kusa ga wani shi ake kira alwasila Tuwusila ilaihi wa hiya al-amalu salihu bi ijma'il ulama don haka al Aminu Muhammad al-Amin Shankiti yace malaman sunna gaba ɗaya sun yi ittifaki aikin da yake kai mutum kusa ga Allah shine al'amalu salih bi ijma'il ulama wannan babu sabani li'annahu la wasilata ila Allah ta'ala illa bi ittiba'i rasulih babu wata hanyar da dan adam zai isa ga Allah wallahi sai ya bi ta manzon Allah abin mamaki na mutum ya zauna ya shanta kewai wani zai ɗauke shi ya sa shi aljihu ya kai shi aljanna wani daban wanda ba annabi ba ai ba zai yi ba ko akwai dalili Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم wannan aya malamai suna tabbatar da tana cikin hujjoji mafi ƙarfi wanda Allah subhanahu wa ya saukar mana a cikin alkur'ani hujja take nuna cewa bayan da za a yi ka samu kusantar Allah sai ka bi ta hannun annabi Muhammad saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa manzonsa izini ya ba shi famit, ma atakumur rasul fakhudhu Allah ya gaya mana duk abin manzon nan ya kawo muku ku karba kaga kenan ya ba mu izini ko duk abin annabi ya zo mana da shi mu karba tunda Allah ya mana izini ya gwada cewa duk abin da annabi ya karanta in ka bi shi ka bi abin da Allah ya yarda da shi saboda yarda da wannan aikin shi yasa ya maka izini ka ɗauki abin da manzo ya kawo maka shi yasa Abdurrahman bin Zaid yake cewa in kana maganar wasila kusancin Allah aiki ne za ka riƙe wanda Allah ya yarda da shi shi da yake fassara yake aikin da Allah ya yarda da shi shi da wanda manzo Allah ya karantar saboda aikin da manzo ya zo da shi shine ya samu izinin Allah a karba shi kadai banda manzon Allah ga yamin wani malami da aka ce in ya baka ka karba akwai aya alqur'ani babu shi saboda haka kusantar wani malami baya zama tawassuli ga Allah don Allah mu lura da kyau kowaye shi abinda Allah subhanahu wataala ya ce ma atakumur rasulu fakhuzuhu abinda manzon Allah ya kawo ku karba kaga ya yarda da aikin da manzon Allah ya karantar kenan shi sa ake cewa ma yurdihi Allah abinda Allah ya yarda da shi saboda yarda da yayi da aikin shi yasa ya ba mu izini mu karba yace wa ma nahakum anhu fantahu abinda annabi ya hana ku ku bari kaga kenan samun aiki na kwarai sai an bi ta hannun annabi sallallahu alaihi wasallam don haka Muhammadu aminu amin Shankidi yake cewa bi ijma'i ulama duk malaman sunna sun tabbatar da wannan sannan in kana maganar cewa akwai yanda za a yi a samu son Allah saboda son Allah shi ke sa ka samu biyan bukata in Allah bai son ka ya za a yi biya ma bukata سورة آل عمران لكم الله يتي قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل إن كنتم تحبون الله كتي إن كنتم كسنتي كنا سن الله فاتبعوني سيكو بي يحببكم الله لوكتي الله ليسوكم saboda shi Allah ya muku izini ku karbi abin da annabi ya zo muku da shi ku bar abin da annabi ya hana ku wanda ya bi umarnin Allah ya yi haka shi ne wanda Allah zai so shi ma atakum ar fa fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu sakon da ya ba mu kenan abinda manzo ya kawo ku karba wanda yake ku bari ku bari kaga wanda ya yarda da wannan yake so in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah in dai kuna son Allah sai ku bi ni Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum a lokacin ne Allah zai gafarta muku ku? wallahu ghafurur rahim yana cewa kul atiiu Allah war rasula fa in tawallaw Allah wa rasula ka ce ku bi Allah da manzon shi fa in tawallau in sun juya baya fa fa inna Allah la yuhibbul kafirin a wannan dalili sa malamai suke cewa duk wanda ya raba Allah da manzon shi yana kafurta Allah ka tsare mu ati'u Allah war wa rasula ahadani ati'u Allah war rasula ku bi Allah ku bi manzon sa fa in tawallau fa inna Allah la yuhibbul kafirin bayani na biyu wani aiki ne za mu rike mu je kusa da Allah kaga in kai la'akari da magana da muka bayar magana ta kare ka ma fahimci wani aiki ake riƙewa wanda zai kai ka kusa ga Allah in kana da bukata ta duniya kana son Allah ya biya maka sai ka je kusa da Allah saboda Allah ne ya ce ka nemi zuwa kusa da shi don in baka kusa da shi Allah ba zai biya maka bukata ba to saboda haka aikin da ake yi a je kusa da Allah shine wanda al-Imam Qatada ya faɗa mana cikin bayanin taqarrabu ila Allah bima yurdi duk wani aikin da Allah ya yarda da shi in ka rike zaka je kusa da Allah shikenan kuma wannan shine abin da dukkan malaman tafsiri suka ɗauka wani aiki ne yake kai mutum kusa da Allah ga fassarar sahabi manzon Allah ga fassarar tabi'i misali al-Imam Qatada taqarrabu ila Allah bima yurdi aikin da Allah ya yarda da shi in ka rike zaka je kusa ga Allah ka duba tafsirin ibn jarir at-tabari mujallal na goma biyu da tisin eh, don haka sai Allah madaukaki ya mana wata hikima wacce take mana ishara ga haka kamar yadda eh, Sheikh Abdulrahman bin Nasir Sa'di mai tafsirin Taisirul Karim Rahman fi tafsir Kalam al-Mannan inda cikin manyan malamai na Saudi eh, Allah madaukaki ya masa rahama mujallal na farko shafi 460 yace ai abinda zai gwada maka aiki shi yake kai ka kusa ga Allah Shi ne, ka yi la'akari da ita wannan aya da Allah madaukake mana wannan umarni Allah subhanahu ta'ala ya kira mu ya ayyuhan ayyuhallazina amanu ya ayyuhan ayyuhallazina amanu ta gu ilaihin wasila. ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye Allah ku nemi kusanci ku nemi kusantar Allah subhanahu ta'ala ta wani aiki kalmar da ya biyo baya da ita sai ce wa jahilu. Wajahidu ya ba mu ishara da jihadi shine yake cewa kuma khassa tabaraka wa ta'ala min al-ibadati muqarraba ilayhi ibadar da take kai mutum kusa ga Allah sai aka kawo jihadi kai tsaye ana gama maganar ku nemi kusantar Allah sai aka kawo jihadi Mene da jihadi yace bazlul jahdi fi qitalil kafirina ka i tsaya wato iya tsayuwarka ka dage ka yi ƙoƙari ta wajen faɗa da kafirai da kafirci بالمال والنفس والرأي واللسان إما kana yakan kafirci da dukiyarka ko ko kana yakan kafirci da ranka ko kana yakar kafir kafirci da ra'ayinka kai koda da harshenka kaga ta wa'azi ta amfani da dukiya ta gina makarantu da sauran sauransu yace wa sa'yu fi nasr dinillahi bi kulli ma yaqdiru alayhi al-abd kai kokarin taimakon musulunci duk iya kokarinka to wannan shine jihadi kaga inda a ce mutum zai tsaya yana yana aiki na jihadi to babu shakka ya dauki ajallu ta'ati wa afdalul qurbati fahimtar malaman sunna babu ibadar da girmanta ya dara ibada wato ta'a ga Allah wata girmanta ya dara ta jihadi in ba sallah ba sannan babu abin da za ka yi ka je kusa ga Allah fiye da jihadi wato taimakon addinin Allah subhanahu wa ta'ala wa li anna man qama bihi fa huwa ala al-qiyam bi ghairihi ahra wa awla sai Allah subhanahu wataala yake la'allakum tuflihun la'allakum tuflihun kaga ana fatan za ku ci nasara ana fatan za ku tsira domin duk wanda ya riki wani aikin da Allah ya yarda da shi idan ka yi riko da aikin da Allah ya yarda da shi to babu shakka zaka ci zaka ci nasara zaka samu biyan bukatarka shi yasa Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala lokacin da ke bayani akan ayyuka da ake kira ayyukan da suke kai mutum kusa ga Allah alwasila waɗanda suka zo a cikin alkur'ani kamar yadda ya magana a cikin majmu'u fatawa mujallar na farko shafi na 199 yana cewa alwasila allati amara Allah an tubtaga ilayhi kalma ta alwasila da ta zo cikin alkur'ani ta zo a wurare biyu ne a wurare guda biyu da suratul ma'ida da kuma suratul isra'i waɗannan wurare Allah subhanahu wa ta'ala ya magana akan alwasila ya ba mu labari wa akhbara an mala'ikatihi wa anbiya'ihi annahum buna ilayhi kuma Allah ya faɗa mana a cikin alkur'ani da mala'iku da manzanni da annabawa ƙoƙarin su shine ya za su yi su isa kusa ga Allah dukkan su saboda girman Allah subhanahu wata'ala mala'iku da manzannin Allah iya ƙoƙarin su shine ya za a yi su je kusa ga Allah dukkan annabawa har da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hiya ma yutaqarrabu ilaihi don haka sai shekul islam yace idan kana son ka san wani aiki ne wanda mutum zai yi ya kai shi kusa ga Allah wanda kusantar Allah na shi ake kira alwasila wanda mala'iku da annabawa kowa na kokari ya dage akan yayi sai yace ai abinda ake yi aje kusa ga Allah hiya ma yutaqarrabu ilaihi min alwajibati wal mustahabbati duk wani abin da ka ji malamai sun ce wajibi ne rike abin da duk ji an ce mustahabi ne ka rike wa ma laysa bi wajibin wala mustahabbin la yadkhulu fi zalika duk abin da ya zama baya cikin wajibi baya cikin mustahabi to in an rike shi wannan ba a zuwa kusa ga Allah sai dai a je nesa ga Allah in dai ba wajibi bane ba mustahabi bane ji shekul Islam kuma gaskiya ne domin wajibi shine abin da Allah ya shar'anta shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam mustahabi ne wanda aka ce ka aikata za ka samu lada duk da cewa ba wajibi ba ne kaga kowannen su aiki ne da Allah ya shar'anta tunda Allah ya shar'anta wajibi ya shar'anta mustahabi kaga ya nuna cewa ya yarda da wannan aiki ta ina za a samu sanin mustahabi da wajibi shine yake cewa fal wajibu wal mustahabbu huwa ma shara'ahu ar-rasulu fa amara bihi amra ijabin aw istihbabin menene aikin wajibi shine wanda manzon Allah ya mana umarni umarnin na wajibi menene aikin mustahabi shine wanda manzon Allah ya mana umarni amma umarninsa na mustahabi aslu zalika shine al-iman bima jaa bihi rasul kai yadda da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi don haka idan aka ce al-wasila shaykhul islam ce fa jima'ul wasila allati amara Allahu al-khalqa bi ibtiga'iha huwa abinda ake nufi da alwasila wanda Allah ya umarni da mutane su neme ta ita ce a tawassul ilaihi ayi kokarin isa ga Allah bittiba'i ma ja'a bihi rasul ta bin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shikenan wannan ita ce wasila ta farko da ta zo cikin alqur'ani wasila guda biyu ne wasila alwasila guda biyu ne alwasila guda ita ce kusantar Allah rike wani abu wanda zai kai ka kusa ga Allah wanda shi ne wanda ya zo cikin alkur'ani sannan akwai alwasila ta biyu alwasila ta biyu ta zo ne cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali inda annabi ke cewa sallallahu alaihi alwasila ku roƙa min Allah ya bani alwasila kaga wannan alwasila babu ita a cikin alkur'ani magana ta zo cikin hadisin manzon Allah ne in ka duba sahihu muslim hadisin um, Abdullahi bin Amr hadisin amru bin al annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku ne ku roƙa min Allah ya bani alwasila yayi bayanin ita wannan alwasila din annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa innaha darajatun fil janna wani wani matsayi ne a gidan aljanna wato wata martaba ce wani position rank a cikin gidan aljanna wannan matsayin la tambagi illa li abdin min ibadillah mutum ɗaya ne bawan Allah guda ɗaya ne Allah yake bashi nan ba a ce mutum ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce li abdin min ibadillah bawan Allah guda ɗaya cikin bayan Allah shi ake ba wannan mukami mukami ɗaya ne a aljanna sunansa alwasila bawan Allah guda yake samu sai annabi ya ce to ni kaina ban san wa za a bashi wannan daraja ta alwasila ba wa arju an akuna ana amma dai ina fatan in zama ni ne ai kowa yakan so alkhairi ba kansa ko ina fatan in zama ana zalikal abdani ne wannan bawa saboda haka anan ina son ku ku rika taimaka min faman sa'ala Allah haliyar wasila wanda ya roƙa min Allah Allah ya bani alwasila din nan to ni kuma zan saka mishi sakai zan masa hallat alaihi shafa'ati yawmal qiyamah ni kuma zan yi ceto gare shi a ranar tashi kiyama don haka in kana son ceton annabi kai ma sai kamar aiki ka bani ka baka ko ka masa aiki idan ka yi aiki ka roƙa mar Allah manzo Allah sai ya roƙa maka domin ceto shi kansa addu'a ne ceto shi kansa addu'a ne yadda Sheikhul Islam ya bayani wannan hadisi yana sahihu Muslim yana sunan Tirmidhi hadisi na 211 akwai wata riwayar da manzo Allah ke cewa idan ladan ya gama kiran sallah man qala hina yasma'u nida lokacin da aka gama jin kiran sallah sai mutum ya ce اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته idan mutum ya yi wannan addu'a kaga annabi ya karantar da mu ma lafazin addu'an da za mu yi mu roƙa mar alwasila ba wai addu'a za ka yi ka ce Allah ka bashi wasila a'a ga ma yanda ake addu'a sai an gama kiran sallah sai ka ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته anan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hallat lahu shafa'a ceto ta ce ta ba a na. ga wannan mutumi don haka shekul islam yace fa hadhihi alwasila lin nabiyyi khassa ita wannan wasila ta keɓanci annabi sallallahu alaihi ita wannan wasila babu wanda ke samun ta sai waye sai annabi Muhammad shi kadai ne amma ita wasila da bayanin sai zo a cikin alqur'ani ita ce riko da wani aiki wanda zai kai ka kusa ga Allah riko da wani aiki wanda zai kai ka kusa ga Allah فقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله وهو يرجو أن يكون ذلك العبد وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول وانشان الوسيلة mukami ne a gidan aljanna matsayi ne na daraja a gidan aljanna saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu roƙa masa wa akhbara anna lahu hadhihi alwasila wanda ya roƙa mar ya samu wannan mukami a gidan aljanna faqad hallat alaihi shafa'a yawmal qiyamah ceto yana wajaba a kansa a ranar tashin kiyama saboda me li'anna jaza jazaa min jinsil amal shekul islam ya ce saboda ana sakawa mutum ne daidai yanayin aikinsa falamma da aulin nabi tunda sun yi ta addu'a ga annabi idan an gama kiran sallah kana wa annabi addu'a kiran sallah akalla sau biyar a rana wannan addu'a da kake ta yi ga annabi kana roƙa mar Allah ya bashi wannan mukamin ya bashi wannan mukamin shi kansa annabi bai san wa zai samu ba sallallahu alaihi wasallam istahaqqu an yad'u huwa lahu wanda ya dage yana wa annabi irin wannan addu'a shi ma ya cancanta annabin ya masa addu'a yau shari'a annabi zai maka addu'a shine idan an tashi filin hisabi ko an yi hisabi mutane sun shiga makomansu fa inna shafa'a nau'un min addu'a lokacin annabi zai yi ceto ceto ko wani nau'i ne na addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla alayya marra sallallahu alaihi biha ashar in kayi salati guda ga annabi Allah zai maka guda goma kaga ya gwada cewa idan kayi addu'a ga annabi ya samu alwasila annabi sallallahu alaihi wasallam zai roƙa maka Allah ya cece ka a ranar tashin kiyama sai bayani na uku hanyoyin da za mu bi su hanyoyi wanda suka tabbata a shari'a ingantattu ta dalilin waɗannan hanyoyi ana iya samun kusantar Allah subhanahu wa ta'ala kamar misali mutum yana da bukata kana da bukata kana da wata bukata wajen Allah ya za a yi ka samu Allah ya biya maka wannan bukata sai ka je kusa da shi na abin nufi da waftagu ilaihi wasila ku nemi aikin da zai kai ku kusa ga Allah wannan aiki da zai kai ka kusa ga Allah ka ce Allah biya min bukata babu shakka ayyukan suna da yawa amma malamai sun yi rubutu akan mas'alata alwasila malamai da yawa sun yi rubutu kamar misali akwai littafin shekul islam da ake kira ka'idatun uh, jalila fi tawassul wal wasila wannan littafin yana da muhimmanci sannan akwai littafin alwasila na albani at-tawassul anwa'uhu ahkamuhu in ka duba majmu'u fatawa na ibn al-usaymin mujallad na biyar shafi na 205 ya tattara maganganun malamai da yawa ya yi bayanin ayyukan da inda za ka bi su insha Allah za ka samu kusantar Allah subhanahu wa ta'ala kamar mutum in yana da bukata ta ya za a yi je kusa ga Allah ta sashin addu'a kenan ta sashin addu'a ya kirga kamar hanyoyi guda shida ni kuma na ƙara da guda ɗaya suka zama bakwai hanya ta farko ga wanda yake so ya je kusa ga Allah in yana da bukata shine yi tawassuli da sunayen Allah kaga an ce tawassuli ya nemi tsani ta amfani da sunayen Allah subhanahu wataala ta amfani da sunayen Allah sawa'un kana bil asma'i Allah sabilul umum aw bi ismin muayyan minha sunayen Allah ko da baka kirga ba ka yi riko da sunan Allah ka nemi taimako ka nemi kusantar Allah ta sunan shi saboda akwai hadisin Abdullah bin Mas'ud wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma asaba ahadan qattu hammun wala hadan babu wata damuwa ko bakin ciki da za ta samu wani mutum har abada damuwa ko bakin ciki yayi wannan addu'an da zan karanta inji Annabi sallallahu alaihi wasallam illa azhaba Allahu hammahu face Allah ya kawar masa da damuwarsa wa huznahu da bakin cikinsa wa abdalahu makanahu farahan ya canza mar da farin ciki a madadin shi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya karanta da wannan addu'a ji Abdullah bin Mas'ud an tambayi annabi ya rasulullah afala na ta'allamuha shin ba za mu koyi addu'an nan ba kuwa fa qala sai manzon Allah ya ce bala kwarai kuwa yambagi liman sami'aha an ya ta'allamaha ya kamata ga duk wanda ya ji addu'an nan ya koye ta hadisi ne babu shakka ingantacce yana musnadul imam ahmad eh, musannaf da ibnu abi shayba musnadul imam abi ya'la in ka duba sahihu targhib hadisi na 1822 da kuma silsilatu sahiha hadisin 199 wannan dalili yasa malamai suka gane domin aka ce taya za a yi mu kusanci Allah fassaran Abdullah bin Abbas fassaran tabi'ai fassaran tabi'u tabi fassaran malaman tafsiri duk sun ce mu riki aikin da Allah ya yarda da shi ko in mun rike aikin da Allah ya yarda da shi za mu je kusa da Allah to wani aiki ne Allah ya yarda da shi shine wanda annabi ya koyar magana ta gari ga abin da annabi ya koyar kai kana da damuwa kana da bakin ciki ya kake so ya wace hanya ya kamata ka bi ka je kusa ga Allah dan ya biya maka wannan bukata ya yaye maka damuwa sai ka duba cikin hadisan annabi ai ga wani bayani da manzon Allah ya yi kikenan sai kai kaga magana ta kare ka bi yardan Allah ka bi abin da Allah ya yarda da shi manzon Allah ya ce addu'a da zaka yi shine Allahumma inni abduka wa ibnu abdika ibnu amatika nasiyati bi yadika bin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka sai ya ce as'aluka bi kulli ismin huwa laka kaga an yi tawassuli da me da sunan Allah ina roƙonka ya Allah ta dalilin jingina da suna kowane suna in dai naka ne to ina jingina da shi ina tsani da shi ina kusantarka ina riko da wannan a matsayin tawassuli zuwa gare ka don ka biya min bukata na kaga kana neman Allah ya biya maka bukata ta amfani da me ta amfani da wani irin tsani riko da sunan Allah subhanahu wata'ala wannan suna ba sai iya wanda na sani ba Sammai ta bihi na saka in dai kai kai ma kanka suna da shi to ina tawassuli da wannan suna aw allamtahu ahadan min khalqika ko kuwa ka karantar da wani daga cikin halittunka ko da ni ban san wannan sunan ba yana tawassuli da sunan nan don ka biya min bukata na aw anzaltahu fi kitabika ko ka saukar da sunan a littafinka ko kuwa baka taba saukar da sunan ba baka karantar da kowa ba shi sa malamai suke cewa akwai sunan Allah wanda babu wanda ya san shi sai shi Allah shi kadai saboda manzo Allah ya ce wista asarta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka ko kuwa sunan naka ka fifita ma ka bar shi a cikin ilimin gaibi wanda ke tare da kai kai kadai ka sani roƙon da nake ma ya Allah an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zahaba hammi kaga an yi tawassuli da sunan Allah sunan Allah ma ba a ayyana shi ba domin baka ce ina tawassuli da sunanka Allahu ba ya Allah baka ce ina tawassuli da sunanka Ar-Rahmanu ba ko Al-Maliku kaga kace ina tawassuli da kowane suna bi kulli ismin huwa laka kowane suna naka ya Allah ina tawassuli da shi ka biya mu bukata manzo Allah ya ce in dai mutum ya yi tawassuli irin wannan to Allah yana kawar mar da bakin cikinsa ya canza mar da farin ciki ko manzo Allah yake cewa ya kamata kowa ya koya ah, babu shakka tawassuli da sunan Allah babban aiki ne domin Allah da kansa ya mana umarni a suratul a'raf yana cewa walillahi al-asma'ul husna walillahi al-asma'ul kaga Allah da kansa cikin Alkur'ani ya mana izini mu roƙe shi ta amfani da sunayen shi suratul a'raf aya ta 180 walillahi al’asma’ul husna Allah yana da sunaye kyawawa fad'uhu biha sai ku kira shi ta amfani da waɗannan sunaye ku roƙe shi ta amfani da waɗannan sunaye wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi nan. shi ne malamai ke cewa ashe ana tawassuli da sunan Allah sunan Allah ko da ba a ayyana shi ba ko da a dunkule ne yadda ya zo cikin hadisin Abdullah bin Mas'ud sannan kuma kana iya ware suna guda daga cikin sunayen Allah ka kai tawassuli da shi akwai hadisin Aisha wanda ya zama hujja akan haka ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ara'aitaka in wafaqtu lailatul qadri da za a ce in yi dace da daren lailatul qadri ma aqulu fiha wace addu'a ya kamata in yi kaga babanta shine na abubakar ya nemi annabi ya koya mar addu'a ko ita ma aisha matar manzon Allah ta nemi annabi ya koya mata addu'a saboda addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam tana da albarka tana cewa da a ce zan yi dace da lailatul qadri wace addu'a ya kamata in ya ya rasulullah sai manzon Allah ya ce ki ce Allahumma innaka afuwun ya Allah kai ne yafewa ne kaga kalmar al'afu tana daga cikin sunayen Allah eh, tabaraka wa ta'ala al-afu innaka afuwun tuhibbul afwa fafu anni ya Allah kai mai yafewa ne kana son a yafe to ka yafe min kaga an yi amfani da sunan Allah guda aka roki bukata da ta dace da wannan sunan na Allah Allah kai mai yafewa ne kana son yafewa ka yafe min kaga kenan babu laifi don mutum ya ɗauki sunan Allah guda ɗaya ya yi la'akari da damuwarsa da ta dace da wannan sunan na Allah ya roƙi Allah saboda tawassuli da wannan sunan na Allah ya yaye mar damuwar da yake tare da ita wanda hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da biyar kuma ba wai ya shafi kalma ta al'afu ne kawai ba duk wata sunan kalma daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala kana iya ɗaukanta ka roƙi Allah da amma a irin tsarin da annabi ya koya mana kar mu manta Aisha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zan yi addu'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko sunan Allah guda daya ya saka mata a cikin addu'a ya koya mata saboda haka kana iya cewa ah, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kana iya cewa ya Allah misali in kana da bukata ta neman arziki Allahumma in antar razzaqu farzuqni ya Allah kai ne mai yawan azurta bayi ka azurta ni kaga wannan ba laifi amma misali da zaka dauki arrazzaqu ka dinga maimaitawa sau dubu ɗari wannan shirme kake baka roki Allah ba kawai kawai kana cewa arrazzaqu arrazzaqu yana ce ina jin ka, ina jin ka. baka ce ga abin da kake so ba amma kaga abin da annabi yayi innaka afuwun tuhibbul afwa afu anni wannan shine tsarin da ake bi wajen roƙon Allah bukata da sunan shi in ka duba fatawa na al-Fawzan mujallal nabi shafi na takwas kashi na biyu wannan wannan kashi na farko da muka yi magana muttafaquna ne. duk malaman musulunci sun yarda da wannan domin waɗannan hanyoyi guda bakwai da nace zan kirga hanyoyi ne waɗanda duk malaman musulunci sun yarda sun inganta a shari'ar manzon Allah wato an yarda ka ɗauki sunan Allah ka roƙe shi da shi kai ne da shi wannan ba saɓa ne babu wani malami a tarihi wanda zai ce hakan ya saɓa wa gaskiya saboda me saboda manzon Allah ya yi ayar alqur'ani ta yi umarni a yi don haka ya sa matakin farko na tawassuli ne tawassuli da sunan Allah sai mataki na biyu shi ne kai tawassuli da siffar Allah ba suna ba ka san akwai bambanci tsakanin siffa da suna siffar Allah subhanahu wa ta'ala misalin sa shine hadisin Usman bin Abi al-Asi wanda zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da lafiya yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah bi waja'un qad kada ne. ina da wani ciwo da nake gani ya kusa halaka ni ina fama da damuwar da nake ganin ta kusa halaka ni ya Rasulullah ka taimaka min faƙada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka shafa gurin da yake maka ciwo biya minika in za ka shafa ka shafa da hannunka ta dama sab'a marratin ka shafa wannan gurin sau bakwai wa kun sai ka rika cewa a'uzubi, bi ina neman tsari ta yin tawassuli da buwayar Allah buwayar Allah siffansa ne buwayar Allah wa kudratihi da ikon Allah ina neman tawassuli da buwayar Allah idan aka ce ana tawassuli da buwayar Allah buwayar Allah ma'ananta babu abin da ya gagare Allah wannan siffansa ne siffa ce ta Allah shi Allah ba abin da ya gagare shi shi da ake nufi da al-aziz idan aka ce al-izza buwaya ta Allah siffansa ne idan aka ce al-azizu mabuwayi kaga sunansa ne kuma ya kunshi siffansa a ciki ah, saboda haka idan ka ce ina neman ina tawassuli da buwayar Allah tana nuna cewa ina neman taimako saboda cewar babu abin da ya gagari Allah wannan siffansa ne ba abin da ya gagari Allah to ni ga wata cuta da za ta gagare ni ina neman tawassuli da wannan siffan na Allah cewa ba abin da ya gagare shi wannan tawassuli Allah ka gagari wannan ciwon da ya dame ni kaga kenan bai yiwuwa a samu cutar da za ta gagari Allah ya warkar kaga kana tawassuli da wannan siffa ta Allah subhanahu wataala al-izza wal qudra eh, da buwaya da kuma wato iko Allah madaukaki mai iko ne ba abin da ya gagare shi ya aikata min sharri ma ajidu game da sharrin abin da nake samu wanda in ka dubi sahihu muslim akwai ƙari da yake cewa wa uhazir kuma nake hattara nake tsoron zai cutar da ni akwai hadisin a littafin al-Imam Tabrani da al-Mustadrak al-Imam hakim Usman bin Abdul As yace yana yin wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma fi kulli mashatin min as-sab'i kamar yanda addu'a ta zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa umarni ka shafa wurin da yake maka ciwo sau bakwai da hannunka na dama ka shafa sau bakwai da hannunka na dama sai yace wa kuma ka ce ga addu'an da zaka yi kana shafawa kana addu'a kana shafawa kana addu'a Allah subhanahu wataala zai saukar ma da waraka to anan karka ɗauka zai shafa sau bakwai sannan yi addu'a sau ɗaya. akwai riwaya ta al-Imam al-Hakim da take cewa kana yaqulu zalika fi kulli masfatin min sabi kowace shafawa guda sai yayi wannan zikiri amma zai shafa sau nawa sau bakwai shikenan Usman bin Abdul ya ce fa fa'altu sai nayi zalika fa azhaba Allahu azza wa jalla ma kana bi wannan cuta da nake tsoron ta kusa hallaka ni sai gashi Allah ya kawar min da ita sai gashi Allah ya kawar min da ita yace falam azal tun daga wannan rana ban gushe ba amuru bihi ahali wa gairahu iyalin gidana duk na koya musu wannan zikiri na koya musu wannan addu'a da ma wasu mutane mutanen kwarai hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na dubu uku da ɗari takwas da tis'in kaga kenan ana tawassuli da siffar Allah kamar yanda ake tawassuli da sunan Allah to sannan kashi na uku hanya ta uku wanda ita ma babu sabani a kanta tsakanin malamai cewa ana tawassuli da yinta shine kai tawassuli da imaninka kai tawassuli da imaninka wato kana tawassuli ga Allah ya Allah saboda imanin da nayi da kai imanin da nayi da manzonka ina roƙonka ka bani cefa cefane yau na babu laifi ko Allahumma bi imani bika wa bi rasulika saboda imanin da nayi da kai da manzonka as'aluka kaza wa kaza ina roƙo ya Allah ka yaye min damuwa kaza da kaza ah, saboda imanin da nayi da kai kana tawassuli da imanin da kai wanda wannan shi yake gwada cewa kana da ikhlasi domin aikin kwarai ake tawassuli da shi shi yasa ake zaburar da mutane su yi haka domin idan har za ka yi wasu da imaninka dole za ka yi kokarin ka gyara imanin domin idan imanin ba na kwarai bane ba za a ba za a karbi imanin ba bare har a ce a biya ma bukata a dalilin sa dalilin haka saboda aya ta 193 ta suratu ali imran rabbana innana sami'na rabbana innana kaza inda na sami'na munadiyan yunadi Allah ya ba mu labari a ƙarshen suratu Ali Imran aya ta 193 ya Allah mun ji mai kira yana kira waye mai kira shine Annabi Muhammad ko mun ji mai kira yana kira me yake kira yunadi lil imani ku zo ku karbi imani yana cewa an aminu bi rabbikum ku yi imani da mahaliccinku sai muka karɓa fa amanna muka yi imani da mahalicinmu muka gaskanta wannan annabi to tunda mun karɓi saƙon annabinka fa fadfir lana zunubana ka gafarta mana zunubanmu kaga suna tawassuli da imaninsu tunda har mun yarda da kai mun yarda da annabinka muna tawassuli da imanin da muka yi da kai da kuma imanin da muka yi da manzonka ka gafarta mana zunubanmu kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ka gafarta mana laifukan mu, ka yafe mana mu, ka amshi rayukanmu tare da mutanen kwarai rabbana wa atina ma wa atana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyama ya allah ka ba mu abin da kai alkawari ga manzanninka cewa za ka ba mu wanda ya yi imani da kai to muna roƙo ka ba mu wannan sakayya wala tukhzina yawmal qiyama kada ka kunyatar da mu a ranar tashin kiyama kada ka kunyata mu abinda ake nufi da kunyatawa Shi ne a duniya kai ka ɗauka kai masoyin annabi ne sannan a lahira a tashi a tada mutum cikin makiyan manzon Allah kaga ya ji kunya ya gama rayuwarsa yana tunanin shi musulmin kwarai ne sai a tashi cikin cikin makiya annabi Allah ya kare mu ba karamar musiba ba ce shi yasa suke roƙon Allah duk mutumin da ya san wato haɗarin munafinci dole ne ya yi addu'a Allah ya tsare shi daga sharrin zuwa mutuwar shi wala tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad saboda shi Allah bai saba alƙawari duk wanda ya ƙi yin gaskiya to haka zai tashi a cikin marasa gaskiya Allah subhanahu wata'ala ya ce sun yi tawassuli da imanin su imanin da suka yi da Allah da kuma imanin da suka yi da annabi me ya faru fastajaba lahum rabbuhum anni la ubi amala amin وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنكم سيئاتكم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله subhanahu wa ta'ala ya ce fastajaba lahum rabbuhum wannan shine mahallu shahi. Allah ya amsa musu addu'ansu ya amsa musu addu'an da suka yi tawassuli da imanin da suka yi da shi da kuma manzonsa wannan dalili yasa malamai suke cewa tawassuli da imaninka ga Allah saboda ya biya maka wata bukata ba laifi bane ah, ya tabbata cikin alqur'ani sannan hanya ta hudu wacce ita ma babu sabani a kanta ingantacciya ce yin tawassuli shine kai tawassuli wato da ainihin halin da kake ciki kai tawassuli da halin da kake ciki da Allah subhanahu wataala ba sai ka gaya mar ba misali ba sai ka roki Allah ba kawai ka ce Allah na shiga damuwa cewa ka Allah na shiga damuwa kuma kana cikin damuwar tawassuli kake ga Allah Allah na shiga damuwa Ba ka ce ka yaye min ba la cewa ka Allah na shiga damuwa tawassuli ne ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda me kana kai ka ne gawa ga Allah abin da ake bukata a samu shine gaskiya ne kake faɗa ko ba gaskiya bane shin lokacin da kake kai damuwan nan ga Allah kai kadai ne kuma da gaske ne Allah kake gayawa kaga ba sai ka roke shi ka ce Allah ka yaye min damuwa na shiga damuwa ya Allah shikenan wannan maganar da kai ita kanta addu'a ce wajen Allah ana ba da misali ne da tarihin annabi Musa alaihi salam inda Allah ya bamu a cikin suratul qasas aya ta 24 lokacin da ya isa garin Madiyana walamma warada ma a Madiyana ma warada ma a Madiyana wajada alaihi ummatan min an-nas yasqun wa wajada min dun امرأتين تذودان قال ما خطبكما رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير kaga annabi Musa alaihi salam Allah madaukake ba mu labarin sa ma warada ma a Madiyana wajada alaihi ummatu minan nas yasku lokacin da annabi Musa ya isa ruwan Madiyana ya tarar da mutane sun haɗu akan wannan ruwa suna kokarin ɗiba ana bayar da dabbobi wa wajada min dunihim imra'atayn tazudan sai ga wasu mata gefe waɗannan mata guda biyu suna tattare dabbobin su ba ba su isa ga inda ruwa yake ba bari su samu damar shayar da dabbobin qala ma qatbukuma me ya da me bayanin ku qala ta la nasqi hatta yujra ri'a suke cewa ai mu bisa al'ada in mun zo gindin rijiyar nan ba mu shayar da dabbobin mu sai makiyaya duka sun watsi saboda mu mata ne mata kaga ba za su shiga cikin rububi da maza ba wa abuna shaykhun kabir baban mu kuma tsoho ne babba ba zai iya fitowa yayin kiwon ba fasaka lahum alai musa ya taimaka ya bawa dabbobin nasu ruwa thumma tawalla ila dhilli sannan ya koma ga inuwa fa kaza lokacin da ya je inuwa bai ce Allah ka bani abinci ba yace rabbi inni lima anzalta ilayya ya Allah abincin da ka saukar min din nan fa fakirun ni ba bukaci ne abinci ya kare kenan abin da annabi Musa ya faɗa kaga cewar ka abinci ya kare ga Allah kamar kana nuna wa Allah ne cewar babu mai iya yaye damuwar ka sai shi saboda ka koda baka faɗa ba ana cewa lisanul hali afsahu maqali harshen yanayin da kake ciki yafi karfi akan harshenka wato yanayin da kake ciki tawassuli da kai da yanayin da kake ciki yana kama da tawassuli da za ka yi da harshen ka hanya ta biyar wato ita ce neman addu'ar mutumin da kake ganin mutumin kwarai ne wannan ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya nemi wani dan uwa ya taimaka mar da addu'a wannan tawassuli ne mai kyau ingantacci shi ma babu sabani a kansa saboda me saboda hujjoji masu yawa daga cikin su akwai hadisin Anas bin Malik yana sahihul Bukhari da Muslim yana ba da labarin wata juma'a ana cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin ba. sai ga wani mutum ya shigo masallacin da kala rajulin المسجد يوم الجمعة ورسول الله قائم يخطب فاستقبل رسول الله قائما wanda mutumi ya fuskanci manzon Allah yana tsaye ya ce masa ya rasulullah halakatil amwal dukiya fa ta halaka wanka fa ati subul hanyoyi sun katse Allah ta'ala yubsi yugisuna ka roka mana Allah ya bamu ruwa kasan nan muna cikin wahala na rashin ruwa manzo Allah yana cikin hutuba wani mutum ya katse huɗubar annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da roko ga annabi kaga ba laifi bane ashe don liman yana hutuba wani ya yayi tambaya ga liman bai laifi ba domin da ake laifi ne manzo Allah da ya faɗe shi amma abinda Anas bin Malik ya faɗa ne. farafa'a rasulullahi yadayhi nan take sai manzon Allah ya daga hannuwansa yace Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma agisna ya Allah ka bamu ruwa ya Allah ka bamu ruwa ya Allah ka bamu ruwa sau uku Anas yace fa wallahi ina rantsuwa da Allah ma nara fis sama'i wala lokacin da manzon Allah ya addu'an nan a sama babu komi wato babu gajimare babu hadai amma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a yana sauke hannunsa sai ga wato hadari ya haɗu nan take ya ce aka dinga zuba ruwa ba a bar wannan ruwa ba tsawon kwana bakwai kaga Allah ya karbi addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam wanda dalili ya sa manzon Allah ya addu'a wanda a dalilin addu'ansa jama'a suka amfana da dabbobi saboda tawassuli da wani yi da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nan take manzo Allah ya addu'a Allah kuma ya saukar da ruwa aka dinga ruwa Anas bin Malik yace sai ga Juma'a ta sake zagayowa to ruwa kwana bakwai bai dauke ba ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله قائم يخطب الناس manzo Allah yana dai hutuba yana tsaye fastaqbalahu qa'iman ya sake fuskantar sa shin wancan ne ko wani ne ana cewa ana sai ce ya dai manta amma dai wani ya ya sake irin wannan roko kuma ya fito ta irin wancan kofar da na farko ya fito farafa rasulullahi manzon Allah ya daga hannu domin me mutum ya roke shi sake addu'a Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akami wa dhirabi wa butunil awdiyati wa manabiti shajari yana annabi yana cewa ya Allah wannan ruwa a kau da shi a kai shi kan tuddai da tsauni a kai shi kan tudu da tsaunuka a kai shi kwari a kai shi matsiran itatuwa ba a kanmu za a yi saukarwa ba shikenan kuma manzo Allah yana gama yana gama addu'a fa akala asai ruwan ya dauke cak kai ka ce dama jira ake manzo ya magana wa kharajna namshi fi shamsi muka fita muna tafiya cikin rana domin kwana bakwai ba su ga hasken rana ba in ji Anas bin Malik Ah, kaga wannan labari muttafaquna alayhi yana sahihul bukhari yana sahihu muslim don haka babu sabani a tsakanin ahlus sunna akan cewa musulmi yana iya neman dan uwansa musulmi ya taya shi addu'a hanya ta shida ita ce tawassuli da aikin kwarai kai tawassuli da aikin kwarai wanda kai kai kanka kai tawassuli mun yi bayani akan tawassuli da imaninka to nan kuma tawassuli da aikin da ka taɓa yi a rayuwarka wanda kake ganin akwai ikhlasi a ciki wannan shi ma babu sabani a kansa ana tawassuli eh, ta wannan hanya a tsakanin malaman sunna ah, saboda me hadisin da ya shahara wannan hadisi sahabban annabi da yawa sun da labari shi akwai sayyidina ali bin abi talib akwai abdullah bin abbas akwai abdullah bin umar akwai abdullah bin abi aufa akwai annuman bin bashir wa gairuhu sahabbai da yawa suka bada labarin nan daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ke cewa yana ba da labarin wani abu da ya auku a zamanin da baina ma salasatu rahtin min bani isra'ila yasirun an taba samun wani lokaci da mutane uku ke tafiya cikin bani isra'il suna cikin tafiya id akhazahum al-matar sai ruwan sama ya kama su ruwan sama ya sauko idan ruwan sama ya sauko kaga zaka nemi mafaka fa awau ila garin sai suka nemi ɓuya cikin wani kogon dutse dama idan ana ruwan sama babban haɗari game da duwatsu da tudu shine ana iya samun zamewar ƙasa abin da ya auku ga waɗannan kenan su suna cikin kogo sai saman dutsen aka samu zamewar ƙasa zamewar ƙasan nan sai kawon dutse ya kife bakin ramin da suke ciki wannan kogo da suke ciki ya toshe fasaddatil gara labari ya zo da siga da lafuzza da dama kamar yadda aka same shi daga sahabban annabi da yawa ya zo a littafan hadisi masu yawa faƙalu a lokacin da waɗannan mutane uku suka ce ta'alau ku zo yas'alillaha ta'ala bi eh, kullu rajulin minna bi afdali amali abinda muke gani ya rage mana a cikin wannan kogo shine kowane mutum daga cikinmu ya dubi aikinsa da ya taɓa yi aikin da ya fi daraja kaga ce afdalu amali aikin da ya fi daraja ka tuna in ka tuna wannan aiki sai ka ce ya Allah don wannan aiki ina tawassuli ina tsani da wannan aiki don in kusance ka ka buɗe mana wannan kogo mu fita mu tafi tawassuli da aikin nan na farkon sai ce Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin jamila ya Allah ka sani akwai wata ‘yar babbana ina da wata yarinyar babbana kyakkyawan gaske wa kuntu ahwaha na kasance ina sha'awar wannan mata tsawon lokaci fa dafa'tu ilaiha mi'ata dinarin har ya kai ga na bata sulallan zinari guda ɗari riwayoyin labarin suna da yawa a wannan riwaya yace na bata sule ɗari ta yarda akan mu yi zina da ita falamma jalastu minha majlisar rajuli min almar'a har mun kai ga ta kwanta abin da ya rage kawai in yi in zinar da ita sai ta ce ittaqillaha yabna ammi ya kai dan baffana ka ji tsoron Allah wala takubbal khatama illa bi kada ka karya wannan zobe sai da haƙƙinsa eh, wannan kinaya ce anil waɓai kinaya ce wato ta fake da wannan kalma ne ta nuna mar kada ka warware budurci na ba tare da hakki na aure a tsakaninmu ba ka ji tsoron Allah fa kuntu tana faɗin wannan kalma fa kuntu an hasai na miƙe wa taraktu mi'ata dinarin kuma kuɗin ma sunan ɗari na zinari nace na bar mata to wannan abu ni a rayuwa ta babu abin da na yi wanda na tabbata na bada ƙarfin hali na gwada ƙarfin hali kuma ban yi shi don kowa ba sai don Allah ɗin saboda an kira sunan Allah kuma duk yadda na kai ga son wannan mata na bata kuɗin da na bata ma na bari Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu hadha khashyatan minka ya Allah ina tawassuli da wannan aiki ka sani na aikata shi ba don komi ba sai don tsoron ka shi ya hana ni in yi zana da ita wannan mata wabtiga amma in duka saboda nemar eh, lada da ke wajen ka fafurij anna sai ka bude mana wannan kogo da muke ciki yana gama addu'ansa fan faraja anhum sulusu sakhra kashi ɗaya cikin uku na ƙofar kogon sai ya bude amma dai ba za a iya fita ba sai dai ga hannu za a iya kuma haske yana dan shigowa da iska to saura biyu na biyu ya ce allahumma in kunta ta'lam annani abawani shaykhani kabirani ina da iyaye sun tsufa tukuf suna hannuna ina da iyaye sun manyanta suna hannuna ni nake ciyar da su sannan ga iyali na ga yaya كنت أغدو alaihima بصبوهما وأروح عليهما kawo musu abin مسو wasu ko in kawo abin أبين su na yamma sai sun fara ci kafin in fara ba ma na. da wannan labari yana cikin hujjoji da suke nuna darajar mutum ya fifita iyayensa akan iyalin shi mutum ya fifita iyayensa akan iyalinsa fa ga dautu alaihi ma wata rana sai nayi nisan kiwo kafin in dawo gida fa wajatu ma na imani da sun yi bacci to sai na ji kyamar ni kuma in ta da su kada ta da su din ya zama wani laifi wa karitu an ansarifa anhuma na ji kyamar kuma in je in ciyar da iyalina da ‘ya'yana kafin in fara ciyar da iyayena. Ta ce, fa ya kai da gada a huma fa waƙaftu hatta istaika ba na tashi sai da suka farka fa da fa'atu ilaihima gada a huma na miƙa musu abincinsu suka ci kafin na je na ba iyalaina. Sai ce, to wannan abu da na aikata lallai a tunanina babu wani aikin kware da ne wanda ya fi shi girma. Allahumma in kunta ta'lamu anni inna ma fa'altu zalika ka ma indaka wa khashyata wa khashyatan minka fafrij anna ya Allah in ka sani abin nan da na aikata ban yi shi don komai ba sai don tsoronka kuma saboda fatan in samu rahamar da take wajenka to ka yayi mana damuwar da muke ciki fan faraja as-sulusu sani kofar in ka kasa kashi uku to kashi biyu cikin uku ya dan bude amma mutum da ba zai fita ba dole sai na uku shi ma yayi wa qala salis na uku sai ce allahumma in kunta ta'lam ya allah ka sani anni ista'jartu ajiran akwai wani lokaci da na ba ma lebura aiki ista'jartu ajiran na ba ma lebura aiki ma da fatu ilaihi ajrahu lokacin da ya gama aiki na miƙa mar ladansa kana sai ce mai amali bi aksara min haza aiki na ya fata. kaga ya masa gardama kenan an yi an riga an yi sharadi bayan an gama sai ce kai aikin nan gaskiya yafi kuɗin da muka yarjejeniya da kai wannan ya saba mu shari'a haramun ne yana da kyau mu sani haramun ne ka sa lebura aiki bai ma san nawa za ka biya shi ba mu muna ganin kamar kara ne ba shari'a ba ce bai dace ba sau da yawa ana samun rikici bayan an gama saboda ka kafin ya maka aiki za ka ce marwa ga aikin da nake so a yi nawa zan biya ka ya ce kaza za ka biya ni shi kenan. domin sau da yawa sai an fara aikin sai tarar da aikin ya yi wahala fiye da da yake tunani saboda haka sai ce mar ai kuɗin da aka bashi ma ya gaza irin abin da ya faru kenan an riga an yi sharadi bayan ya gama aiki ya kawo kuɗi ba shi ya ce a aiki na ya faka saboda wahalar aikin ta fiye da nake tsammani ya ce ni ko ba zan kara maka ba saboda sharadi ne fataraka alayya hajjarahu sai kyale min ya kyale ladan nasa ya fushi ya ce min baini wa bainaka yawman yu'khadhu fihi lil mazlumi min zalimi tsakanina da kai na barka har zuwa ranar kiyama ranar da za a kwatawa za a kwaci hakkin daga wajen azalimi a bama wanda ya cuta shi wanda leburan ya faɗa haka ya tafi kaga kenan an dai rabu babu jin daɗi goma ba tunda an tafi tunda ya tafi kar ka ɗauka hakkin sannan ya faɗi sa yana nan sa yana nan idan mutum ya maka aiki bai karɓi sa ba wannan hakkin bai faɗi ba yana nan ya ce to don haka fa bita'tu lahu bi ajrihi ganaman sai na dauki ladan nan sai na sayo awakai walam azal unammiha wa ar'aha ina ta kiwon waɗannan awakai har Allah ya nufa suka zama garke guda wa hiya tazidu wa taksuru suna ta ƙaruwa suna yawa falamma kana ba'da mudda bayan an samu lokaci mai tsawo a tani sai ga wani ya dawo mutumin da ce ya bari sai ranar kiyama ko ya ga uwar bari ya dawo fa qala li sai ce mu ya haza kai bawan Allah inna li indaka ajra ko wani lada na fa a wurin ka tuna amintu kaza wa kaza fi waqti kaza wa kaza ka tuna ran kaza da kaza na maka aiki kaza da kaza a kudu sai na ce khudh hadhihi al ganab fa hiya laka lokacin da ya gama bayani sai na ce to kaga wannan garken awakai yace na gani yace don naka ne yace haba yake laburan yana da zafin rai Tamna'u ne min ajri dana maka aiki ka ka hana ni ladana ka cuce ni yanzu na dawo ne ma wa tastahziku bihi kuma kana izgili da ni yanzu kuma izgili zaka bi sai ce a ko fahiya laka ina ce ma a abin da na faɗa ma gaskiya ne dauki garken nan dun naka ne fa akhadha sai ya karba wa da'ani, kaga wannan riwaya a wata riwaya ya karba ya juya ya tafi ko sallama babu a wata riwayar kuma wannan riwaya da ya karba sai ya ce Allah ya saka ma da alheri ya masa addu'o'i sannan sai juya ya kora garkensa ko kaza guda ku bashi ba yace Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu hadha khashyatan minka ya Allah ka sani idan nayi haka saboda tsoronka wabtiga amma inda ka saboda neman sakamako da ke wajenka fafrij anna ka bude mana damuwar da muke ciki ka bude mana kofan wannan kogo fan faraja anhum baqi sakhra manzo Allah yake sai ragowar kofan dutsen ya bude wa kharaju wa kharaju yamshuna suka fita suka kama tafiya kaga kenan sun yi tawassuli da aikin da suka taba yi don Allah mu bambanta aikin da suka taba yi suka yi tawassuli da shi ko sun kirkiro aiki don tawassuli da shi misali lokacin da suke cikin kogo wanda ya ce to kowa ya alwala mu kama nafila mai yawa mun yi raka'a ɗari Allah ya sa ya buɗe sun yi haka ko ko mu azumi in mun yi azumi ta dutsen ya buɗe ko mu ta karanta qur'ani in mun yi ta dutsen ya buɗe sun yi ba su yi ba don haka ake cewa ƙirƙiro aiki don tawassuli da shi bai da asali a sunnar manzon Allah kuma lokacin da zaka kirkiro aikin mu lura da kyau wannan aikin ba zai yi darajar da za a yi tawassulin da shi ba me dalili saboda aikin da zaka ƙirƙiro niyyarka dan a biya ma bukata ne ba don Allah ba saboda haka babu ikhlasi amma wancan aiki da ka taba yi kaga kowannen su yayi tunanin wani aiki ne da ya taɓa yi ko da kadan ne ko da aikin kaɗan ne sai ya tuna cewa aikin yayi tsantsa kawai don Allah bai yi da wata manufa bai yi dan ya samu duniya ba ko da a biya mara wata bukata kaga an samu tarayyar manufa cikin aikin yayi aikin ne kawai don Allah saboda haka sai tawassuli da shi don haka akwai bambanci tsakanin su Allah ya samu gani kashi na bakwai yanda zaka eh, tawassuli wanda babu laifi game da shi kuma an yi ittifaki tsakanin ahlus sunna wato shine ka roƙa ma wani in kana da bukata kamar misali idan ina bukatar mota ce Allah ya Allah ka ba Allah ran Ta mana kaga wato ya fakai afakaice kenan ko amma kar ka dauka kai nake roka da zaran ka ce Allah ka ba Allah ran mamoca dan akwai labarin Safwan bin Abdullah bin Safwan yana auren ‘yar Abu Darda'i ranar sai ya taho gida da ya zo gida bai samu Abu Darda'i bai samu uwar matarsa wato surukan shi da ya samu uwar surukarsa suka gaisa sai ta ce mar aturidul hajjal ama kana da nufin zaka tafi aikin haji shekarar bana ne a siriya kenan fa qultu na'am sai nace kwarai ina son zan tafi aikin haji kala sai ta ce ud'ullaha lana bi khairin don Allah idan ka tafi aikin haji ka roƙa mana Allah ya bamu alkhairi saboda na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da'awatul mar'il muslim li akhihi addu'ar dan uwa musulmi ga dan uwansa bi bafaril gaibi a doron gaibi wato bai ma san an yi ba ka yi wa mutum addu'a bai san kamar ba mustajabatun addu'an da kayin Allah yana karba sannan inda ra'asihi malakun daidai kanka a lokacin da kake roƙon Allah akwai mala'ika muwakkalin wanda Allah ya turo akwai mala'ikan da Allah ya wakilta kullama da ali akhihi bi khairin duk sa'ilin da kace Allah ka ba ma wani wani alkhairi kalan malaku sai mala'ikan nan da aka wakilta maka yace amin walaika bi mislihi amin kai ma ka samu irin shi to in ba karɓi naka addu'an ba za a karɓi nawa na mala'ika saboda ka idan kana da buƙatar tuwo ya Allah ka ciyar da wane yana da buƙata ka ba shi abinci ya Allah alhali manufarka gidanka ba abinci ko Allah ka ba shi abinci sai Allah ya turo ma abinci wannan wato wata hanya ce da manzon Allah ya yi na faɗaitar da ‘yan uwantaka a tsakaninmu. Saboda haka shi surikin Abu Darda ya ce sai na bar gida, ina bar gida na tafi kasuwa sai ne na haɗu da shi surikin nawa Abu Darda. Na ce masa na je gida ban sami ka ba saboda mu sallama zan tafi aikin hajji amma ga hadisi wanda Ummu Darda ta karantar da ni. Shin gaskiya ne? Ya ce wannan babu shakka manzon Allah ya faɗa. annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk mutumin da ya roƙa ma ɗan uwansa alkhairi alhali ɗan uwan nashi bai ma san ana roƙa mishi ba to wannan wanda ke roƙon a tare da shi akwai mala'ika wanda shi ma yake roƙa masa irin wannan alkhairi yana silsilatu sahiha hadisi na 1339 eh, kuma yana sahihu muslim saboda haka yasa roƙon eh, mutum ya roƙi Allah ma dan uwa yake da falala kwarai da gaske al-imamu nawawi a sharhin hadisin yace walau da ali jumlatil muslimi to da za a ce Allah ka ba mu duk duniya gafara duk musulman duniya ka gafarta musu yaya kenan yace zahiri husulu ha aidan zahiri abinda manzon Allah ya faɗa mala'ika zai ce shi ma ka gafarta masa Allah ya fi ma kai ma duka wa kana ba'du salaf yana cewa daga cikin magabata akwai wanda sam addu'a sake nan baya roƙon wani abu maransa idza arada an yad'u li nafsihi yad'u li akhihi almuslim bi tilka da'wa in da al-imam an-nawawi a sharhin wannan hadisi yace a cikin magabata akwai wanda shi baya roƙa ma kansa wata bukata kai tsaye idan yana da wata bukata sai ya roƙa ma dan uwansa misali idan yana son aure zai ya Allah wani fa ya dade bai aure ba Allah ka bashi mata alhali yana nufin Allah ya bashi shi din mata in yana bukatar abinci ne sai ya roƙa ma wani in yana bukatar mahalli ya roƙa ma wani yace li annaha tustajabu wa yahsulu lahu misluha saboda wannan addu'a za a karba kuma zai samu kwacin abin da ya roƙa ma dan uwa musulmi Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure akwai mai tambaya yana cewa mata ce ake binta bashin azumin bara ba ta biya ba har gashi azumin bana ya iske ta ya iske ta a halin shayarwa sannan ba za ta iya yin azumi ba tana iya jinkirtawa ciyarwa har zuwa lokacin ta samu hali babu laifi mutum yana iya jinkirta ciyarwa har sai bayan watan ramadan kafin ya ciyar din wannan anas bin malik yana yi anas bin malik sahabin annabi ne saboda anas bin malik ya dade a duniya ya samu tsawon rai ya yi tsufan da an kai lokacin da baya ma iya azumi saboda tsufa to amma ba zai ciyar ba sai watan ramadan ya kare in ka duba sunan kubra na al-imam al-baihaqi sai wata ramadan ya kare sai ya tara talakawa kamar ya sa a girka abincin da zai ishi mutum talatin tun da kwana talatin ne sai ya tara talakawa ya yi musu liyafar wannan abincin lokaci guda anas yana haka kaga kenan ya jinkirta ciyarwan zuwa bayan ramadan in ka duba a sharhul mumti na ibn al-usaymin a mujallar na shida shafin gari mai wannan tambaya na cewa idan al'ummar musulmi suka samu kansu cikin wata musiba suna yin alkunut domin Allah ya yi musu wannan bala'i shin akwai wani adadin kwanaki da suna ta kayyade babu adadin kwanaki da aka kayyade saboda yin alkunut cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari yin alkunut bayan wata guda baya nuna cewa lokaci ne da aka shar'anta na a daina yin alkunut baya nuna haka ka duba lajina mujalla na bakwai shafi na arba'in da tara Eh, ana yin alkunut saboda sababinsa idan sababin yana nan to za a yi ta yin alkunut idan har yanzu akwai tashin hankali akwai musiba za a yi ta yin alkunut idan hankali ya kwanta sai a bari ka duba zatul ma'ad na ibnu qayyim al ko fatawa lajna mujallal na bakwai shafi na 49 wannan ke magana akan hukuncin da cin dodon koɗi din nan dodon koɗi to yana da kyau mu sani wato kwari gaba daya kwari gaba daya jumlatan abinda nake kokarin in nuna a ranar kenan kwari gaba daya suna da hukunci guda ne mafi yawan malaman sunna kamar mazhaba ta al-Imam Abu Hanifa al-Imam Shafi al-Imam Ahmad bin Hanbal mazhaba uku kenan ko mazhaba uku din sun ce duk wani kwaro in ba fara bane haram ne duk wani kwaro in ba fara bace haram ne babu shakka fara ta samu hadisai da yawa uh, da ya tabbatar mana cewa hatta annabawan Allah sun ci to wannan fara tana da hujja amma dukkan wani kwaro in ba fara bane haram ne shi uh, da ake ce ma uh, to amma akwai halitta na ruwa halitta na ruwa ya riga ya samu hukunci wanda da Allah subhanahu wataala ya masa a cikin alqur'ani duk wata halittar da take rayuwa a cikin ruwa ba ta rayuwa akan tudu wannan halitta halal ne a ci namanta kowane iri in dai ba dafi ba ne in ka ci za ta yi maka lahani a nan aka samu fahimtar fahimta na kashi biyu kamar da muka ce akan kwari jumhurul a'imma ash Ashafi, ahmad bin hanbal al abu hanifa sun ce maganar kwari haramun ne al-imam malik ce halal ne shi yasa ga a yi sassa na kasanmu ba a damu da cin irin su waɗannan dodon koɗi da sauransu din ba saboda al Malik yana cewa babu laifi babu laifi dan mutum ya ci saboda haka kenan a masabar al Malik misali dan mutum ya tara kwari kamar ya tara sauro ya kama su da yawa ko ya tara misali kudaje ko tsutsa ya ɗiba da dama da kuɗin cizo a soya masa duk wani kwaro shi yana ganin ba laifi bane al-mazhabar al-Imam Malik amma wadancan mazhabobi sun ce duk wani kwaro haramun ne in ba in ba fara bane sai dai idan wannan halittar yana rayuwa a ruwa ne kaɗai baya rayuwa akan tudu to wannan shine maganar da ya kamata mu sani kasancewar mutum yana ganin ba laifi bane ya ci baka ka kushe mar tunda abu ne wanda dama ba a samu ijma'i akan laifinsa ba idan mutum yana cin dodon koɗi ko yana cin ire-iren waɗannan ƙwari ba laifi ba ne ba laifi ba ne saboda me akwai malami babban malami da ya cewa ba laifi ba ne kuma la'akari da hujjoji ba wai son zuciya ba amma dai da'iman adalcin ilimi shine ka faɗi hukunci gefe biyu mutum ya gane haɗarinsa saboda haka nisantarsa shine mafi dacewa Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك